Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25 ga watan da wato ga watan Fabrairu kenan shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol a birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta tashar alfa rediyo yayin da a duniyar gizo kuma za a ji mu a wato wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da dare, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jan labarai, za mu kai ku babban birnin tarayya Abuja inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta sanar da sakamakon jihohi tara na zaɓen shugaban ƙasa kuma tana ci gaba da tattara sakamakon wanda suke shigowa. a jihar kaduna kuma hukumar zaben jihar ta sanar da sama da sakamakon kananan hukumomi goma sha hudu cikin ashirin da uku wata cibiyar rayu demokaradiyya a najeriya mai sa ido a kan zaɓe ta gargaɗi 'yan ƙasan su guje wa bayyana sakamakon zaɓe sabili da haɗarin da ke tattare da yin hakan yayin da kuma ake jiran sakamakon zaɓe a maiduguri babban jam'iyyar adawa ta pdp ta zargi apc mai mulki da sayan ƙuri'u za mu kuma ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku ko kuma ku nuna muna irin rawar da kuka taka game da samun wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya lambobinmu kamar kullum su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai an ƙara alamar ƙari kana a jero lambobin kafin nan sai mu ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Kumel. Sakamakon farko na zaben shugaban kasar Najeriya na nuni da cewa shugaba Muhammadu Buhari ne ke kan gaba, amma babbar jam'iyyar adawa na nuna rashin amincewa da kirgen tana mai cewa ba daidai ba ne kuma ba za ta amince ba. yau litinin hukumar zaben najeriya mai zaman kanta inec ta ce buhari ya ci zaɓe a ƙalla jihohi shida inda kuma abokin takararsa a atiku abubakar ya lashe babban birnin tarayya abuja shugaban jam'iyyar pdp uche scandus ya ce jam'iyyarsa ta gano maguri a jihar nasarawa da kuma babban birni da yake magana a wani taron manema labarai a abuja ya zargi gwamnatin buhari da haɗa kai da hukumar inec don murɗa sakamakon zaben a faɗin ƙasar secondus ya ce pdp tana da wato tana da abin da ya kira sakamako na haƙiƙa daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar amurka ta nuna damuwarta kan shugaban kasar sudan umar albashir wanda ya ayyana dokar ta ɓaci har tsawon shekara ɗaya duk kuwa da cewa ana samun ƙarin yawan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati za mu ci gaba da kimanta tasirin dokar ta ɓacin da shugaba umar albashir ya ayyana a ranar juma'a da ta gabata mukaddashin jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya jonathan cohen kenan ya faɗa a wani taron kwamitin tsaro a yau litinin Faɗuwar tattalin arziki da ƙaruwar farashin kayayyaki sun haifar da zanga-zanga ta tsawon watanni biyu a faɗin ƙasar. Masu zanga-zanga sun yi kira ga shugaban ƙasar su mai shekaru 75 a duniya da ya sauka daga kan mulki. Jami'an tsaronsa sun mayar da martani ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa da alburusan roba da na gaske. Masu gwagwarmaya sun ce akalla mutane 56 suka rasa rayukansu. a lokutan zanga-zangar batun da gwamnati ta ki amincewa da shi a yau litinin fadar shugaban kasa ta fitar da sanarwar ƙara tsananta lamura ƙarƙashin dokar ta bacin tana mai haramta duk wani taron jama'a da kuma gudanar da zanga-zanga to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin amurka ta donald trump na tare da shugaban wucin gadi na kasar venezuela juan guaido 100 mataimakin shugaban amurka mike pence ne ya faɗa a lokacin da ya sanar da wani sabon tallafin kuɗi ga mutanen kasar venezuela ya ce muna tare da ku da sauran duk wato da sauran duk kasashen da suka hallar a nan a yau za mu ci gaba da kasancewa tare har sai kun samu dimokuraɗiyya da 'yanci. Mike Pence kenan a wani jawabi da ya gabatar wa 'yan kungiyar Lima biyu bayan ganawar da yi a babban birnin Colombia Bogota da Guaido da shugaban kasar Colombia Ivan duke Pence ya ce dole ne shugaban kasar Venezuela da ake jayayya da shi ya sauka daga kan mulki. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya tsinkayar mu'amala mai kyau tsakanin wato ya yi tunanin mu'amala mai kyau tsakaninsa da shugaban koriya ta arewa kim jong un a babban taron kolin da za su gudanar a kasar vietnam a cikin wannan makon inda fadar white house ke cewa babban makasudin tattaunawa shine a dakatar da shirin makaman nukiliya kasar koriya ta arewa muna fahimtar juna na yi imani amma za ku ji wato wato za ku ci gaba da gani a 'yan kwanaki masu zuwa a cewar trump jiya lahadi shugabannin dai sun haɗu a watan yuni inda daga baya trump ya ayyana cewa babu sauran barazanar nukiliya daga koriya ta arewa amma idan ya gana da kim a ranar laraba da alhamis a birnin hanoi babban birnin vietnam babu wata babbar shaidar da ke nuna cewa ana samun ci gaba alkawarin da koriya ta arewa ta yi na dakatar da shirinta na nukiliya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn a jiya lahadi cewa babu wani sauyi akan takunkumin tattalin arziki da amurka ta kakaba wa koriya ta arewa labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To tuni dai wato hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC a nigeria take wato ta riga ta sanar da sakamakon zabuka na wato na shugaban ƙasa da aka yi a jihohi kusan tara kenan wanda har yau ne shugaban Muhammadu Buhari shine ke kan gaba a wannan sakamakon da aka fitar a jihohi tara. wakilinmu nasiru adamu el hikaya yana nan zauren taro na ƙasa da ƙasa a birnin tarayya abuja inda ake tattara sakamakon zaɓe kuma ana ga ana sanar da su ga jama'a ya kuma ya kuma aiko mana da wannan rahoto Next is the APC. APC 219,000 An fara gabatar da sakamakon zaben shugaban Najeriya daga jihohi biyu na kudu maso yamma da suka fara isowa. Jihohin sun hada da Ekiti da Oshin. Manyan jam'iyyu biyu APC mai mulki da PDP mai adawa ke tasiri. Don sabbin jam'iyyu akwai wacce ta samu kuri'u goma sha biyu kacal a ɗaya daga cikin jihohin. A jihar Ekiti APC ta shugaba Buhari na kan gaba da kuri'u dubu ɗari biyu da goma sha tara da ɗari biyu da talatin da ɗaya. Inda PDP da ɗan takaranta Atiku Abubakar ke bin baya da kuri'u dubu ɗari da hamsin da hudu da talatin da

sunana dr muhammad mahmud abubakar kuma ni ne shugaban buhari support organization wato bso na ƙasa me za ka ci zuwa yanzu kan sakamakon da ke fito to alhamdulillahi ga yana ana faɗan sakamako yanzu wanda ake kai na babban birnin ƙasa shine na uku daga cikin sakamako da ake jira na jihohi 36 har da ita babban birnin ƙasan a ce 37 kenan so muna dai jira tun daga dai jiya dai ba a samu ko ɗaya ba tukuna yau ne dai aka samu guda biyu ga na uku din na ga ita apc ku kuna kan gaba a jihar oshun da jihar ikiti amma nan abuja babban birnin tarayya pdp ta ke gaba da ku haka ne eh, mun gani yanzu da aka faɗa kasan shi wuri ne dama wanda yake ai dandali ne na duka saboda haka zaka iya samun bambancin ra'ayi da dama a ko ina da ina kuma siyasa dama ta gaji abubuwa irin haka amma duk ya kake ji a ranka yadda sakamakon yake fitowa zuwa karshen sa to alhamdulillahi muna sa ido gashi nan yana fitowa din kamar yadda ka gani din an yi jihohi uku a koko biyu in ce da babban birnin kasa a guda biyu muna gaba kuma ga wannan dayan da ita ɗaya jama'iyyar take gaba saboda haka muna sauraro muna kuma jiran sauran jihohi su ci gaba da tawwa insha Allah da alamu kammalallen sakamakon zai kai gobe ko ma fiye don yawan jihohin da kuma tsarin gabatar da sakamakon a tsanake Nasiru Adamalika murar Amurka daga dakin gabatar da sakamako a nan Abuja. To madalla a gaishe ka Nasiru Adamu Elikaya a jihar Kaduna kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar ta sanar da sama da sakamakon ƙananan hukumomi goma sha hudu a cikin 23. Ga lawal Isa Ikara da ƙarin bayani. AAT 04 ABT 06 ADC 119 119 ɗaya daga cikin malaman zaben da suka tattaro alkaliman zaɓuɓɓukan da aka yi a ƙananan hukumi 23 jihar Kaduna kenan a lokacin da yake sanar da sakamakon zaben da aka yi a ƙaramar hukumar shi. tattara alkaliman sakamakon zaɓuɓɓukan da aka yi a sassa daban-daban na jihar kaduna dai na ci gaba da gudana ne a ofishin hukumar zaɓe na jihar kaduna kuma ya zuwa karfe goma da rabin safiyar wani rana ta litinin kafin a tafi hutun da sai karfe biyu za a dawo hukumar zaben ta karbi sakamakon zaɓe daga kananan hukumomi guda goma sha hudu yayin da aka ci gaba da karɓan sakamakon ragowar kananan hukumomi guda tara da suka rage da karfe biyu ranar wannan rana ta litinin a garin kaduna. sai dai duk da yake karban sakamakon zabubukan da kanan komi a jihar kaduna na ci gaba da tafiya ba ta da wata tangarɗa ba wasu daga cikin waɗanda ke sa ido wajen ganin an karɓi wannan sakamako sun ɗan nuna damuwa. to sanana dr abdullahi mai kuɗi nuhu no alhamdulillah gaskiya ana kokari don saboda kaga ba hayaniya komi a tafiya daidai da ya kamata ba tashin hankali ana ganin yan rahotannin nan na dan sace akwati da sauransu kamar a yankin igabu da sauransu wasu abubuwa ne da za a iya nuna damuwa misali aka ga shugaban kasa cewa don da ya ɗauki akwati yafala ya falla da gudu yana ya yayi marin shi ne to tunda an samu ai na sai a ce a ai kamar da ka ba da doka eh mun eh muna da labari an kama amma ga mun yi tambayan an tattauna ba abin da ka faɗa mana sunana professor e sambo yadda ake karban sakamakon zaben nan tun jiya dai da aka fara ba laifi amma mun lura cewa akwai wasu matsalolin da aka samu a lokacin da ake tattara kuryun wanda wasu mu ba mu gamsu da abubuwan da aka ce sun faru a mazaban da suka sa aka sauke wasu kuryun na mazaban ba to ko me ra'ayin wakilan manyan jam'iyyu na pdp da apc da ke wajen wannan tattara alkaliman zaɓe a sunanan nuhu ajiyana audu ni ne wakilin pdp a coalition center na kaduna state muna da wakilai a kananan hukumomi so idan wakilanmu ya kamata su bi su su ba su zo nan wannan yana faɗa su ce gaskiya ne shin gaskiya ne gaskiya ne amma ba haka kawai sun zo shi wannan eh, coalition officer ya zo ba da rahoto shi kenan sai ce an karba shi ina tun jiya ana haka nan na ba da shawara ne ce ya kamata ana karba ba wai a ji daga wurin mutum daya ba amma yanzu yanzu kun gamsu da sakamakon da aka bayar a mun gamsu mu ba ba ma wani mun san da ikon Allah Allah yana bayan mu na Hussein Barmo Gumi dan APC ne na sosai ƙarzu kaga an kawo wata takarda amma muna amfani da kimiyya ne ta test take tafiya a iska ne kafin ta zo mun gani amma magana yake ta cewa ai su shaidun da suka ga abin da ya faru a ƙananan hukumomi zai kyau in sun zo sun bada ba'asi na abin da aka yi a ƙananan hukumomi ba a ku da kuke zaune a nan ba ka ji karba karba ne duk abin da ka jiyo akwai form EC40H a nan za a rubuta rahotannai sai ya ba sai ka bani duk abubuwan da suka faru mun gani an sace akwatuna an yi dangwale an yi wane aikin banza ne a wuri na minti uku ne kun gamsar sakamako Wasu yadda aka rubuta dole mana ai kuma akwai mataki na gaba inda suka yi wasu abubuwa da ba daidai ba ya zuwa lokacin da aka tafi hutu na tattara alkaliman dai cikin ƙananan hukumi guda goma sha hudun da aka ambata jam'iyyar apc na kan gaba da ƙananan hukumi guda tara yayin da jam'iyyar pdp ke da ƙananan hukumi guda biyar din da take kan gaba kuma ana sa ran idan komai ya tafi daidai za a karkare karban sakamakon rago kana komai guda tara da ba a karba ba a wannan rana ta litinin a garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria to a gaishe ka isa lawal ikara a birnin tarayya abuja kuma cibiyar raya bokaradiyya a nigeria ta cdd a takaice wacce take sa ido kan zaben da aka yi ta gargadi 'yan najeriya su guji bayyana sakamako zaɓe tun hukuma ba ta tabbatar ba saboda haɗarin da ke tattare da yin hakan ga hasan bai na kaina da rahoto akan haka Ɗaya daga cikin batutuwan da cibiyar raya demokradiyya ta taɓo a taron na manema labarai shine yadda kowa ma ya zama malamin zaɓe a kafofin yanar gizo irin su Facebook inda wasu ke tiyata sakamakon zaɓe na bogi. Jim kaɗan bayan kammala taron manema labaran wakili a wannan cibiya Dr. Abubakar Kari ya min ƙarin bayani dangane da illar hakan. Eh akwai illa kwarai da gaske kaga waɗansu su da gangan suke tura sakamakon zaɓe na bogi wanda kuma mutane da yawa suna yarda da to kaga idan na zahiri ya fito sai a fara tunanin cewa ko an yi maguɗi kuma wannan abu baya ma kan tsarin doka da hukumar zaɓe ta fito karar ta ce ita ce kawai take da alhakin bayyana a sakamakon zaɓe to amma kuma idan aka bi ta ɓarawa sai a bi ta a irin saiɗi da tafiyar hawainiya da kuma zaɓe take yi wurin bayyana sakamakon zaɓe kusan shi ke hura wannan wuta ta a rika turo da sakamakon zaɓe na ƙarya. Dr. Sani Adam Abdallah ya ji hankalin irin mutanen da ke riga malam masallaci wurin yada sakamakon zaɓe na bogi. Matsalan da ake fama a zamanin da muke ciki yanzu shine illan social media. Yadda da an yi zaɓe wasu za su dinga aika da result na kaza na kaza na kaza na kaza. Shi yasa wata ƙasa kamar Zimbabwe da Congo suka yi zaɓe kwanakin baya suka yi kulle wannan bangaren social media din saboda a daina aika irin wayannan labarbarun banza da ofin saboda wasu labarbarun ba gaskiya bane in aka zabe ba a fidda sakamako ba ai jirin tsammani ake abin da ya kamata a yi shine a yi hakuri a bi tsarin da INEC da sharaɗin kundin zabe bi farfesa jibrin ibrahim ya ce in har mutum na ganin dole sai ya yada sakamakon zaben ta yanar gizo to ya tabbata sakamakon daga hannun hukuma ya fito in aka yi zaɓe kantoman zabe a mazaɓa ya gama idayen adadin abubuwan da aka ci ya kafa to kowa zai iya daukan wannan hoton ya nuna a duniya laifi shine in ba hukuma ta ba da wannan results din ba aka je aka buga shi ne zai zama laifi hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria shika malam hassan maina na kaina to yayin da ake jiran sakamakon zaɓe a maiduguri babbar jam'iyyar adawa ta pdp dai ta zargi apc mai mulki da sayan ƙuri'u haruna dauda ya tattauna da wasu wakilan manyan jam'iyyun yayin da wasu jihohi suka fara bayyana sakamakon zaɓuɓɓukan su wasu kuwa na ci gaba da tattara alƙalman zaɓen ne don sanarwa jama'a irin gwanayen da suka zaɓa shugabance su har na tsawon shekaru hudu masu zuwa a yau da safen nan ne dai na ziyarci ɗaya daga cikin inda ke tattara waɗannan alƙalma da ke daura da tashan kano a cikin garin maiduguri da ganewa idanuna yadda al'aruma ke gudana yayin da na ga jama'a da dama na ta kai komo da kuma jami'an tsaro a wai da wannan wuri na kuma samu zanta da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun nan guda biyu wato jam'iyyar abc da na pdp da suka fifice wajen wannan zaɓe na kuma samu zanta da alhaji shatima kakabe shugaban jam'iyyar pdp na birnin maiduguri wanda ma ya soma da zargan jam'iyyar apc da sayan ƙuri'un mata wajen kaɗa masu ƙuri'a kama da hirar mu ta kasance. kasan garin ba harka yin waya da bi mata shi yasa aka ba su kudi suka fara siyan kuriya yadda apc ya dan samu kuriya in ba dan hannun ba ba za su kai labari ba. yanzu kana zargin cewa apc sun sai kuriwa. wayo ba kadan ba matan ma yana jin tausayin su ba wallahi. Ah, wani tabbaci. yunwa a zahiri a gaba na ma eh, wannan zargi ne kake yi ba zargi ba ne ni ba dan gari ba ne ai kowa ya riga ya san akwai yunwa gari din shi ya sa mutum zai sayar yancin sa naira dari biyar naira dubu daya dubu daya cikin shekara da yan kaya ka kona kowane kwana kan kwana nawa za ka yi akan kobo nawa za ka yi bai zama shekara hudu to suka bar ka kare nan ganin cewa kana ba batun na kariya ba ne ba gama zaben ba yi kadan da suka samu din ma fannin mata ne eh, kuma mata ma wai ba wani ma yunwa ne ne a dabe su an ba su kudi su kai da kuma tambayi alhaji aliyu usman alkali wanda kuma ya kasance ejen din jam'iyyar apc kajin tattara waɗannan alkalman zaben ko me zai ce game da wannan zargi da jam'iyyar pdp take masu mu a cikin tsarin mu na fati mu ba ma zargin mutum da abu mutum in ya ce an siya an ce ya ce an siya kuriya sai ba sai fito da evidence nashi zahirin kowa ya gani daga polling unit har yanzu har zuwa da ake karban kuriyo da sauransu ba wajen da aka nuna cewa ai pdp ko kuma abin ai kuma ai akwai observer sai ya kamata observer babu sun ne za su ce eh gashi da suna nan a ko ina kuma ba uniform ne da su suna nan a farin kaya ne to shi wannan shugaban jam'iyya ne na birnin maiduguri ya ce ya gani a idanunsa aka yi haka ka san a kowane lokaci duk abin da ya zo maka bakin ka in yana daɗin fada za ka fada na saboda me in ka a gaban ka ya fada eh. in ya in ya mutumin da ya zubar da kaca ai ba abin da zai fada ba ba ji me fada ba ya ce inda a ce ka kai da zargin da yake ba kenan ai zargi na zargi kuma aka ce ka na yayi ai inda ce mutum da gaske yake hmm. ai da ba zai ba zai fada haka ba ai dattijon ta ka ya wuce haka ai an kuma ai mutum ai ba rogo bane da za zaka siye shi a kowane lokaci kuma gwamna yana faɗa akwai mutane wanda ba za shigo a cikin gari sai bayan shekara hudu lokacin zaben ya zo tukuna za su ta da me ba san me mutane suke ciya ba su san me mutane suke ba mutane ba su da confidence da su shi yasa mutane ba su zabe su ba kuma matan sun san cewa ko sun zo ba abin da za su yi musu shi yasa matan ba sa ba su goyi bayan su ba kuma ba su goyi bayan su ba na kuma tambayi garba usman sadiq shugaban hukumar tattara alƙalmar zabe na birnin maiduguri ko akwai wata matsala da suka fuskanta a yayin da suke karban waɗannan sakamako kada abin da ke cewa da akwai gun da aka samu kuskure ta wajen wato lissafta haɗin haɗin alƙalima an haɗa wannan da wannan sai kuma aka kuskure ko da ɗaya ko da biyu haka wannan shine matsala kawai kuma kaga wannan ai ba wani abu ne da ba a tsammani ba mm. to ka ce kuskure kamar bangaren su agency ne ko kuma bangaren su eh, jami'an zabe da suka samu wannan kuskure a wajen jami'an zabe ne kan me yasa kake gani aka samu irin wannan kuskure ni ba na kallon wannan da ah, idan cewa cewa da gangan aka yi saboda inda gangan ne za ka ga wato an sama kudan alkalima ne amma abin da za ka ga kuskura daya zuwa biyu zuwa uku wannan kai kasan ta wajen lissafi ne a mazaɓa nawa aka samu irin waɗannan kuskure bai fi biyu ba hmm. kuma an gyara su kuma yanzu ake eh an gyara kuma mun sa sun rattaba hannu za ka dai jama'a da dama na ci gaba da dakun sakamakon waɗanda suka zaɓa da kuma suke sa za su kasance musu shugabanni a shekaru hudu masu zuwa yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta take ƙoƙarin ganin cewa ta haɗa hancin sakamakon waɗannan zaɓuɓɓukan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla a gaida haruna dauda sai dai ka da a sha'afa waɗannan shirye shirye na zuwa ne daga dan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti hamsin da ɗaya bari mu ɗauki sauran lokacin kuma mu baku saboda ku kira ku nuna muna irin rawan da ku kuka taka don samun zaɓe cikin zaman lafiya ko cikin lumana lambar mu da za ku kira su ne wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kara alaban wato ƙari kenan ko kuma plus one sai a ɗora wa lambobin to ina ji mun samu kira daga jihar sokoto wane ne daga sokoto Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amma wa alaikum salam wa rahmatullah. Babaya ko kuma kana tare da Usman Edo da Bunkari karamar ko mulki da bincike jihar Sokoto Najeriya. To bismillah. Muna jin ka. To gaskiya alhamdulillah bakin gudu mun ba da tamu gudunmawa wurin wayar da kan matasa muhimmancin zaman lafiya lokacin hmm. zaɓe da bayan zaɓe. Ma'azallah. To haka kuma muna ƙara kira gare su da su kara ba hukumar zaɓe goyon baya ya zamanto duk a bari ta faɗi abin da ta faɗa wani ta yi wani duk ya samu nasara to muna roƙon Allah subhanahu Allah ya ba shi ikon kamanta adalci waɗanda ba samu kuma su dauki abinci ba kaddara ce gobe wani lokaci da suna iya samu. To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je funtuwa. Wani ne a funtuwa? Uh, assalamu alaikum. Baba ku barka da yammaci. Yawwa. Sunana Usman Manuka mai rorar funtuwa. To Malam Usman duniya na sararin ka. alhamdulillahi a gaskiya na yaba da wannan zaɓe da aka yi na wannan shekara ganin yadda aka ba da goyon baya yadda jama'a aka fito aka kada gura ba tare da tashin hankali ba to gaskiya wannan shi ma abin farin ciki ne sai dai yanzu adalci ya rage ga ita hukumar zaɓe da kuma mu manyan mu duba mu gani gani yanzu an fara ce ku ce wanda muna gani in aka tafi haka ba su neman ma najeriya koma ba kuma mu al'umma da muka yi muka bata lokacin mu ba su mana adalci ba mun gode. bari mu je gombe wani ne a gombe amalaikun suna na isa mai daga gombe to malam isa duniya na sarin ka eh to gaskiya mun yaba da zaben da aka yi sai dai sakamakon muna jira mu gani abin da allah zai allah za a wani shugaba alkhairi mun yi lafiya ba matsala ba tashi hankali a rumfanmu. yau wato kaman wani irin gudunmuwa kai ka bayar na ganin cewa ba a samu ko kuma an samu komi cikin kwanciyar hankali to a bari mu dauki kira da kaduna mun rasa malam isa wane ne da kaduna alhaji abubakar zoro daga gwanci to bala abubakar bismillah eh wallahi gaskiya abin da aka yi ya kayatar a jihar kaduna hmm. saura muna kira ga sauran mutane da a zauna lafiya duk wanda Allah ya bashi ya rigi talakawa tsakanin shi da Allah hmm. abubuwan da ke damun talakawa a yi musu fi da layi yawa to mun gode mu a jihar Kaduna muna jin daɗin abubuwan da ke tafiya to mun gode kwarai da gaske bar mu je jihar Katsina wadi ne a Katsina malama fatima ce wallahi daga nan ne aduwa ta har katsina to madalla malama fatima muna sauraren ki kuma duniya na sauraren ki wallahi kuwa ga allah ina so in kira ku na gode na gode a tashi lafiya to mun gode kurai da gaske mun gode da mm, shin kin yi wata gudunmuwa wurin samun zaɓe cikin lumana kuwa akwai wata gudunmuwa da ke bayar wallahi alhamdulillah nan mai aduwa dai mun yi lafiya mun kare lafiya to mun gode kwarai da gaske bari mu kyale ki ki je ki huta da fata za mu sake samu ki wata rana kuma ki bugo ki ba da ki akan maudu'i da muke da shi eh, har yau dai muna nan a jihar katsina din wane ne mutum da biyu a katsina alhakin da ne to bismillah malam hello na'am oh, oh, akan zaben da aka yi hmm. hello eh muna sararin ka duniya na sararin ka malam yawa shi ne nake cewa da Allah ta kuma a hankali da Allah to madalla wai tambaya muke shin akwai wata gudunmuwar da kai na ganin an samu zaɓe cikin lumana kai kashin kanka kai kuwa madalla kamar me eh to matasan mu da ina ba su ban ina cewa su ba hankali kada To madalla bari dai mu je yanzu tun da mun ji kamar mu ɗauki kira ta karshe da Kaduna wani ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Baba ya kuma ɗeri suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa duniya na saurin ka. To alhamdulillah ni dai ina so in dan ba da shawara dangane da su kan siyasar mu na Najeriya. irin cece kutar da muke dan gani a facebook an yana magana bai da sakamakon zaɓe ba ko kuma irin wannan ba gaskiya za su mai da hannu baya ko muna na'am eh, wai muna duban irin gudunmuwar da muka yi mun zo da wannan maudu'in amma ba shi ne muke duban shi a yau ba. To kana ji na baba? Na'am. yawa to ni da gaskiya kamar inda na tsaya kusan awa shida a kan layi har na zaɓe. Wani gaskiya ban taɓa tsayawa tun da ake zaɓe a Najeriya ban taɓa yin zaɓen da na tsaya a tsaye har na wannan zaɓe a wannan riwon lokacin ba kuma saboda yanayin yadda na to madalla a mun da tsaya mun gode da waɗanda suka kira mu sha Allah to madalla yanzu kuma ga sarfi lashin kuma ya dawo mana da labarai amma wannan karo a takaice To a takaice sakamakon farko na zaben shugaban kasar Najeriya na nuna da cewa shugaban Muhammadu Buhari ne ke kan gaba amma babbar jam'iyyar adawa na nuna rashin amincewa da kirgen tana mai cewa ba daidai bane kuma ba za ta amince ba yau litinin hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta INEC ta ce Buhari ya ci zaɓe a kalla jihohi shida inda kuma abokin takararsa Atiku Abubakar ya lashe babban birnin tarayya Abuja. shugaban jam'iyyar pdp uche secondos ya ce jam'iyyarsa ta gano maguɗi a jihar nasarawa da kuma babban birni da yake magana a wani taron manema labarai abuja ya zargi gwamnatin bahar da haɗa kai da hukumar inec don murɗa sakamakon zaben a faɗin ƙasar amurka ta nuna damuwarta akan shugaban kasar sudan omar albashir wanda ya ayyana dokar ta ɓaci har ta tsawon shekara ɗaya duk da cewa ana samun ƙarin yawan zanga-zanga ƙin jinin gwamnati za mu ci gaba da kimanta tasirin dokar ta bacin da shugaba omar albashir ya ayyana a ranar juma'a da ta gabata mukaddashin jakadan amurka a majalisar ɗinkin duniya jonathan cohen kenan ya faɗa a wani taron kwamitin tsaro a yau litinin gwamnatin amurka ta donald trump tana tare da shugaban wucin gadi na kasar venezuela juan guaido ɗari bisa ɗari mataimakin shugaban amurka mike pence ne ya faɗa a lokacin da ya sanar da wani sabon tallafin kuɗi ga mutanen ƙasar venezuela ya ce muna tare da ku da sauran duk ƙasashen da suka hallara a nan a yau za mu ci gaba da kasancewa tare da ku har sai kun samu dimokuraɗiyya da 'yanci mike pence kenan ya faɗa a wani jawabi da ya gabatar a yau ɗin nan to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran rahotanni labarai da kuma shirye-shiryen sashen Hausa da murya Amurka. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfi Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai Malama juli da ta shirya ta bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. David. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin shaida safe.